nasara ne kuma to alhamdulillah karin dai wanda za mu kara kan abin da malamai suka faɗa shine kamar yadda aka je Nijar aka nemi zaman lafiya kuma aka samu nasara shine kuma aka sake zuwa abin da yake faruwa a cikin ƙasa a sake zuwa zuwa da shugaban ƙasa a isar masa da saƙon al'umma kuma alhamdulillah an zuwa a isar masa da sako kuma ya saurara kuma ya ce insha Allah ya san halin da ake ciki kuma jos shekara ɗaya ne yanzu ya fara ya zo ya samu abubuwa ko cincinjin da ya kamata ya gyara dole gyara ba zai zo da wuri ba dole sai da hankali yana ƙara cewa dai insha Allah wannan abubuwa da suke faruwa cikin ƙasa in Allah ya yarda ba shi lokaci Allah zai kawo gyara kuma za a samu ci gaba kuma muna masa addu'a Allah ya bashi ikon isar da shugabancinsa kuma na kira ga al'umma duk wannan abubuwa addu'a a koma kofar Allah a koma kofar Allah a roki Allah ya kawo sauki su kuma shugabanni Allah ya sanya ya musu zuciyarsu don su yadda za su yi mulkin to Allah ya taimake mu malamai kun shiga tsakan mai wuya ana kallo kamar ma kun koma yan amshin shatan gwamnati duk abin da gwamnati kawai take so shi kuke yanzu kun zo kun ce kun faɗa masa gaskiya eh. kun gamsu cewa shugaban nan mutum da ke son ɗaukar gyara mutum ne da ya damu da najeriya mutum ne da yake tunanin eh gobe za ta fi yau kyau gaskiya abin mamaki in ma akwai wanda suke da amshin shata wannan grup din dai na san bai da amshin shata ba don ba a shiga da 'yan midiya su dauki abun da aka gaya wa shugaban kasa ba yanda aka fito fili na ji babu wani babu wani shugabancin da na addini da zai tsaya zai gaban shi ya gaya mishi don ya riga ya bada dama kowanne kuma ya gaya masa irin halin da ake kuma shi da kansa ya ce ya sani ya san abin da ake cikin duka amma duk abin ba zai yi ba ne sai da hankali amma mu cikin duk mutane za su faɗa amma muna ganin yadda dai ni dai na ga yadda malamai suka fito suna gaya masa gaskiya da an ɗauka ma midiya ta ga yadda ake ake ake da faɗa da sauri ana kuma shi yana faɗan cewa lallai lallai kuma yana sauraro kuma ya saurara ba abin da da ya ce ya saurara kuma yana kokari a duk wannan abubuwan da yake alƙaƙa abubuwa ya bubbuɗa abubuwa kamar yadda shi ministan finance ya faɗa an hanyoyin taimako da yawa ministan budget ya faɗa akwai abubuwa har yanzu dai ah, ba su gama isa ba na masu buɗa wa mutane abubuwan da za su samu sauki da mu dai ƙasa ƙasar mu ce ba abin da za mu ci Allah ka mana lafiya da zaman lafiya daga abin da kuka ji kun shirya ku hau mambari ku ba mutane haƙuri kada wannan zanga-zanga da wannan tashin hankali da ake ta faɗa to insha Allah malamai ka san aikin su ne eh, ka san aikin ne na daman wajen faɗakarwa duka dai ya kamata kamar yadda aka sani addini yana son zaman lafiya kuma irin wannan waje da ake taruwa nan ne za a iya duk abin da aka hango na fitina za a iya cewa mutane wannan abin fitina ne da Allah ya yi hakuri malamai za su amfani da hanyoyin da duk suka sani saboda Allah su kira mutane saboda fitinan da yake ciki Allah ya taimake mu ashrafil mursalin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان وقال آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ‘Yan هو kasan duk yadda kasan ta juya nan muke karatu, kasa ta yi zafi. Kasa ta yi tsanani za mu mika sako ne ga daidai abin da yake damun al'umma wannan shine nauyin da Allah ya ɗaura mana saboda ita addini isar da sako an fahimci zancen kar a rage can fadewa setin ya yi an fahimci karatu a jiya na ga malamai sun je sun ga shugaban kasa sun gane da shugaban kasa to amma dai ba wani sako takamamme wanda zai gamsar da al'ummar nigeria e wannan ne ne abin da na fahimta gaskiyar magana a cikin taron da aka yi din kuma shugaban kasa bai boye musu ba ya gaya musu cewa shi fa ba mai juya shi saboda kudinsa ya kashe ya samu mulkin nan kuma a cikin malaman nan da suka je gaskiyar magana ɗaya ne wanda zai dubi idon shugaban kasa ya ce bai karbi kudinsa ba <laughs> <laughs> kaga akwai kura to shi yasa malami an fahimci zancen? Wala malam malam Yusuf ba yadda za a yi in karbi kudinka kuma in gaya maka gaskiya a ba zai yi wannan ba zai yi ba abu yi zan zuwan ko sha sa kawai malami ka kama kanka ta yi zan ko duk shugaba idan ya zo naka inda ya yi daidai ka jinjina masa inda ya yi kuskure to ka gaya masa kuskurensa in ya zo ya ce ka taya shi da addu'a karba wannan halaliyar ka ne yawa amma ka karbi kudinsa ka ce za ka yi tallarsa yana so ya zama shugaban kasa an fahimci zancen? to mu dawo karatu me musulunci ya gaya mana farko dai tukunan, nauyin amana jewa daga cikin Dewa daga cikin a mutane ba su san nauyin da Allah ya ɗaura musu ba. Kawai abin da ake gani ka zama shugaban ƙasa, ka hau manyan motoci, ka yi abin da ka ga dama in ka sauka a kasa babu mai kudi irinka ka zama gwamna ka yi bindil-bindil ka yi abin da kake so in ka sauka a state din ya to ba mai kudi irinka wannan shine abin da muka ɗauka shugabanci to shugabanci ya fi karfin haka wannan abin da kana gani kawa wura wallahi banza ba ta samu ba wallahi akwai ranar kin dillanci yawwa saboda haka muna gaya muku gaskiya saboda Allah ya ce mu gaya mu ko kuna so ko ba ka so Allah ya ce wa kulil haqqu min rabbikum gaya musu ya rasulullah gaskiya daga wajen ubangijin faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani ya yadda cewa fa in ka zalunci mutum in ka tashi karka tafi lahira eh ka waske shi ne shawarar da zan baka in dai ka san kai zalunci to lahira ba gidan zuwanka bane sha sa Allah ya fito maka tasigan da zaka fahimta faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani ya yadda Ba man sha'a wanda ya ga dama falyakfur ya kangare kar ya yadda amma Allah ya ce inna a'tadna na nara la haula wala quwata yace ya ya rasulullahi kai fada kawai mun tanada wa azzalimai wuta saboda haka in kana so kai imani in baka so kai imani mu koma dai lahira dole ka mutu kuma dole a maka hisabi saboda haka ina rananta ka hau jibajibai ka tara gidaje ka mutu ka je lahira zabanawa suna zabge ka akwai magana Ina aradna al-amanata mun bujurowa ala samawati a bisa sammai sama ta ɗaya ga amana ya ubangiji mai tubi ba zan iya ba sama ta biyu kefa ya Allah a bari ba zai yi ba ba zan iya ba sama ta uku ba zan iya ba sama ta hudu ba zan iya ba sama ta biyar ba zan iya ba kama sha shida ba ce ba zan iya ba ya ubangiji sama ta bakwai ke ce babba ai eh to ki karba mana ce wallahi mu tubi ya ubangiji to shikenan bari a bujuro wa kasan bakwai kasan bakwai za ku iya kusa ka ce ubangiji mu tube wallahi babu hali ba za mu iya ba mun san meye girman amana wal jibal to duwatsu dutsen bagale ai tana da karfi ko dusen uku ai akwai karfi to ya duwatsu za ku iya duk girman dutse ya ce ba za ta iya ba kawar ba suka ce ba za su iya ba suka tausaya wa kansu wa hamala hal insanu eh, al insan ko an yi mata tayin ban sani ba ko ba a yi mata ba ban sani ba dan kawai Allah ya ce wa hamala hal insan kawai mutum sai ya bujuro ya dauka ya ce shi zai iya ya dauka innahu kana zaluman jahulan saboda shi mai yawan zalunci ne shi saboda shi jahili ne kawai ya ce a bata za ta iya saboda bai san me amana ba Bala Yusuf wallahi tallahi wanda ya san amana ko mai anguwa aka baka ba za ka karba billahi zai wanda ya san amana ko kansila ba zai karba ba don wallahi sai ya hana ka kwanciyar kabari a yanzu dai a irin kasan nan da muke tafiya sorry to say ku yi hakuri kuma gwamnoni mutum da ya yi gwamna ya je ya wanye da Allah lafiya a Nigeria mutum ya yi shugaban kasa ya je ya wanye da ko a kabari kai ne ban ga idonta ba yana da wahala wallahi yana da wahala don mulkin ta yi yamma amana ta yi gabar suna abin da suka ga dama kamar ba mutuwa kamar ba lahira Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana nabi salawatu rabbi wa salamu alayhi wa kidu da'iman manzo Allah kullum yana karfafa ala siqalil amanati yana karfafawa a bisa nauyin amana amana fa tana da nauyi ku ji fa an fahimtancen ko bal yubayyiru alayhi salatu wassalam manzo Allah ya fito karara ya gaya wa duniya annal ladhi huwa laysa ahlan wanda ya san shi ba zai iya ba yana da rauni zai ci amana zai yi bandin bandin zai yi rubda ciki da dukiyar al'umma alan li hamlil amanati wanda shi ya san bai dace ya rike amana ba falliyata naha ya guje mata ya nisanci karban amana wal yarhal ya tafi ya kama gabansa saboda me li'ajili an yati gairuhu wa yahmilu hazihi hamanata saboda a samu wani wanda ya da karfi imani zai iya ya rike amanan nan kai da ba ka san ba kana amana kana da rauni to kar ka karba inji annabi muhammadu wanzu Allah ya kasance ya ci ilaihi abu zarri abu zarri ya zo wajensa radiyallahu ta'ala hannu Allah ya dada shi wa ta'alamuna man huwa abu zarri shin kun san waye abu zarri ya kamata a san waye abu zarri gifari tukunna abu zarri gifari radiyallahu anhu eh, fi salatihi cikin sallarsa mutum ne mai kokarin sallah mutum ne mai yawan azumi mutum ne mai yawan ibada mutum ne mai yawan gudun duniya wa kana alayhi salatu wassalam yamdahu abu zarri manzala ya kasance yana yabon abu zarri yace ma aqallat da bara'u kasa bata dauka ba wala adallat hadara'u sama ba ta yi rufi ba a banzancen rajulan wani mutum asdaku lahajatan mai gaskiyar harshe min abi zarrin kamar abu zarri wa yake yabo nan manzan Allah wa ake yabo abu zarri ƙasa ba ta taba ɗaukan mutum sama bai ta taba nufan mutum mai gaskiyar harshe kamar abu zarri ba an fahimci zancen to wannan duk kirarin da aka yi mata wata rana sai abu zarri ya zo wajen manzan Allah ya ce ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah kad kula fulanan wa kula fulanan fa walli ne ya Ka sa wane ya zama gwamna kasawa ne ya zama gwamnan misira kasawa ne ya zama gwamnan sham kasawa ne ya zama ambasada a america kasawa ne ya to minista na kudi a ba bani mana indana kuma kamar zance ba eh ai ya kamata aiko kuma ga matsayinsa a wajen wanzan Allah yani a'tini amanatun ka bani amana li akuna aminan alal baldati in zamanto gwamna a gari in zama chairman a gari li akuna aminan alal daulati in zamanto daula a state a gwamna in zamanto shugaban kasa li akuna mas'ulan in zamanto ina da dai shugabanci ya Rasulallah! ya ma'aikin Allah fa walli ni ka shugabantar da ni ina son in zama shugaba fakala lahu alayhi salatu wassalam ah. sai manzo Allah ya ce masa ya aba zarri ya kai aba zarri innaha amanatu ah. shugabancin nan fa amana ne gwamnan nan fa amana ne shugaban kasar nan fa amana ne ah. chairman din nan fa amana ne senate din nan fa amana ne member nan da amana ne fa minister nan fa amana ne fa ambassador da za a baka fa amana ne fa da ka zama soja amana ne fa ka zama ɗan sanda amana ne ba ka zamanto kaza ka zamanto kaza duk amana ne ba innaha amanatu manzo Allah ya ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun a ranar kiyama fa jin kunya ne fa kuma nadama ne yawma tubula sara'ir famalahu min kuwacin wala nasir ran da za a binciko ka a ce shugaban kasa zo wancan kurkoyin da kuka ɗauka da kuka garbi dala biliyan goma ina ka kai shi ba ku ga zancen ba shugaban kasa da kuka ba da federal way kudin kuma asalinta biliyan goma ne kuka ce biliyan hamsin biliyan arba'in ne ina kuka kai shi ne fa ma'ana yau ba tubula sara'in ɗin ba sun boye ba ba a sirce suka faɗa ba gwamna e eh, kulta da ka bayar kilomita kaza akan 1.5 biliyan amma kudin fa asali miliyan ɗari biyar ne your excellency ina 1 billion shi ne ba ma'anar yau mutumula sara'ir ɗin kai kana gani kayi dabara an ji an hada baki da mai kamfani da waye kaza kaza kaza an hada karya da gaskiya a na? haufa wallahi sai kai bayani ko waye ubanka ne zai ilaha sai kai bayani sha sa manzo Allah yake amma ama innaha khizyu a gaban 'ya'yanka a gaban matanka a gaban al'umman za a tashe ka a tsayar da kai Allah ya ce mai ka'ida bajet na wata kaza da aka turo maka biliyan talatin da uku biliyan ɗari uku da aka turo maka na mai ka’ida su duk sai kai bayani kuɗin da aka canja maka shi a dala ka fita da shi waje ka boye sai dai kai sai kai bayani gidan da duk ka mallaka sai kai bayani gidan da ka je ka siya a Abuja akan wannan mulkin duk sai kai bayani innaha amanatu kana jin daɗi ka siya moto guda ɗaya bulletproof miliyan ɗari biyar shida Al'ummanka suna mutuwa saboda yunwa wala sai ka yi bayani a kowa zai yi irin nasa ai <laughs> ba shi gane ba ne ai kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi ai shi na zancen ni ma sai an tambaye ni wallahi layi na yi son zuciya ko ban yi ba na isar da sako ko ban isar ba na zagaya na karbi nawa ko ban karba ba Allah duk sai an yi bayani shi yasa malam malamai ku ji tsoron Allah billahi la ilaha illa malam yusuf abinda ya sa kasa ta lalace to malami ya lalace wa ya rage malami za a kulle a baka ba aka ce maka akul bidin haramun ne ko ba ku karanta shi a cikin ahadari ba tun daga ahadari malami ka karanta cewa akulu bidini haramun ne ceto da ci da ceto haramun ne duk wannan ba karanta shi ba ka je ka sa rawani ka bar dogon gemu ka sa alkyabba a baka miliyan ɗari ɗari biyu ka zo ka sayar da al'umman musulmai sannan kuma ka zo ka ce wani bayani bayan duk suliyarku a waje yake duk an sani kun karba kuma ya faɗa jiya da kuka tafi a gabanku kuɗinsa ya kashe ku ce ba ku karba ba mana ku a gurin ku ji yadda dattin tsohon da zai yi da ku wallahi da Allah ka san su ba su da kunya wallahi da su faɗa kwalle a duniya ba rashin gaske ba ta da amfani ba wallahi in a wajen ina nan zan ce ranka da ni ban karba ba ban san ka kashe kudin ka ba dan baka bani ba wallahi tallahi to wani zai zai iya ya faɗa haka ya ya malam kai baka karba ba amma wani ya sace motsi mana in je a wajen kawai zan je ba illa man kama bi haqqiha sai dai wanda ya saya a haƙƙinsa akwai da wuya billahi lazi kai malam manzo Allah ya ce billahi lazi mutum ba zai daga kadaminsa guda ɗaya ba a lafira sai an tambaye shi ta ina ya samu wannan kudin ta yaya ya kashe shi ranar lahira wallahi azimu sai kai bayani kwandala ya yayi ka mu. sha sa wani sai ya yi shekara arba'in yana hisabi yana kan hisabi ba a gama masa a to kasati triliyan, hamsin triliyan goma kuma kabo kabo za a yi lissafi imanin yusuf wannan kwandalan a ina ka same shi eh wannan eh yana cikin albashi na na wata ɗaya ake biya ni naira dubu ɗari biyu ɗari uku a ciki yake eh to wannan halal ne Allah ya saka halal ba ko to ya kai ka kashe shi ya aka yi ta yaya ka kashe shi eh na je na siya shinkafa ah, alhamdulillah excellence na siya masara buhu ɗaya a ciki mata na ba ta da lafiya na ba ta magani Ya'yana na biya musu kuɗin makaranta duk kai lissafi a eh, excellence excellence eh wannan ya bai wa karuwa a ciki dubu goma wallahi duk sai an yi bayani ka san wannan kan ba excellence ne a yi ba? to a haka za a yi sannan in aka motsa a to mun ga wata biliyan ɗaya da ranar kaza ta shiga akawun naka fa ita kuma fa eh wallahi wani aiki ne da aka yi shine aka bani Pasenti? fasenti ana alakira akwai kallo eh amma mun muna kwance a gidanmu a can la'adar janna a to ban dauka ba wallahi ban dauka ba وكان عليه الصلاه والسلام يشدد على ان يحفظ المرء امانته من ذا لينا سننتاوا اكن متين يكياي امانن da ya dauka na wannan ba ku fahimta ba fa na nan fa na malanta yafi kowane amana girma fa yanzu ku ba ku fahimci abu guda ɗaya ba malaman nan da suka fito kun ga suna da karfin jiki wallahi jikinsu a mace suka fito ni dai yadda na ga jikinsu ban ga alamun cewa sun yi nasu akwai daɗin magana da suka ji ba kun bai zancen wani dan jarida ma cewa ya aka rawa kalla eh yanzu fa ana ganin ku kamar ku yan amshin shata ne wallahi abin da ya faɗa kenan rawa kalla eh yanzu fa ku ana ganin ku kamar yan amshin shata ne to yanzu sunan malamai a Nijeriya bai ɓaci ba in dai ɗan jarida zai siffanta malami da ɗan anshin shata ai abu ya lalace akwai cin mutunci da ya wuce haka a dubi malami ana kallonsa da siffa na wai bai wuce matsayin yana malam malanta ba wato wirasa ce fa daga annabci rigar annabi ne fa a jikirka mambarin manzan Allah ne fa kake hawa kai wakilin Allah ne fa amma a wannan rigar ka buya a wannan alkabban ka buya na manzan Allah a mimbarin manzan Allah ka hau kai rashin gaskiya kai rashin adalci ka cuci al'umma ka gaya musu abin da ba shi ba wannan wani kaskanci ne ya wuce wannan abu me idan kuka yi ido kudu da manzo Allah me zaka gaya masa malam wani abun faɗinsa ma ba daɗi wallahi tallahi faɗinsa ba daɗi yanzu ku ba kwa gani a sa malami hafizin alkur'ani eh? yara suna suna suna ci masa mutunci al'aunaka aunaka a fashe da dariya ka je wannan wajen gwamna kana ah, eh, da suna eh? al'aunaka aunaka ka ce at the same time ba kuma ka da ba ka ce a atiku Allah ya bashi shugaban kasa ka ce kwankwaso Allah ya bashi shugaban kasa al'aunaka aunaka tinubu a ah, to kujera aiko ya daya ce ai kujerar guda ɗaya. ya za a ji same time nan duka su zama shugaban kasa in dai tsakaninka da Allah kai mutumin kirki ne gobe a ganka da rigar siyasa ka je har mimbarin siyasa ka hau yanzu wannan fa wai da wannan fa wannan fa duk shi a sa mai kyau ne ba a in zo in yi wazifa ne shi a wajensa anan ne bala'i yake amma wannan duk abin da yake yi ya je gidan wannan gwamna manzo Allah ya ce duk malamin da ya je gaban sarakuna duk addininsa a wajen zai zubar ya tashi mt. ka duba kwanan nan bai dade ba na ga wani kilif su kabiru gombe yana zaune yana shan shayi ya baje tumbi yana cewa a nan duk shu abin duk shugabanni wane da shugaba da wane da wane duk suna muna, gidan wane ya ambaci gidan da suke Allah ya yi masa kaza Allah mai aka je aka ɗauki wannan kilik samari suka maka musu suna to ya za a yi kasa ta yi kyau Kuma yi zan ko shi ya Allah ya saka wa Profesor Makari ya ce idan malami za ka yi siyasa ka cire fulan malanta ka ajiye a gefe sai ka je ka yi siyasar ka mun sai yanzu kai honorable ne a ce mana azabi wane ko a zabi fati kaza za mu baka Kur'ani zo ka ransa da Kur'ani in ba kulli aka baka ka zo kana tallan ba Don Allah ya zo yake talla wannan duk wani girgizawa da ake ba musulmi musulmi sun karba ta saboda yi ba dole mu girbi abin da muka ci ba kuma soho ya faɗi gaskiya ya ce da kudinsa ya siya kaga dole ya sha yayi abin da ya ga dama aiko ba shi ne fassarar ba amma in ba a karba ba ba za mu ce kai oho go back ba mu ci taliyar ka ba saboda haka in zaka gyara ka gyara in ba zaka gyara ba ka sauka ka bar mana gwamnati kafin can ko malaman nan da suka je suka zauna inda ba su karba ba wallahi tallahi za su yi masa raga-raga don ka daɗe a eh, bank na rice is 90 ba sacin da ya wuce na gaya muku 85 ba to ya koma 95 yanzu ya koma 95 ana fahimtar zancen mai kings ya koma 12,200 sacin da ya wuce 11,000 duk za a sai a gaya masa ga fa kasan yadda ya fuskanta mun autu ma gangarawa ya rage malam kar ka je ka kifar da mu idan dadani za ka iya fanima in ba zaka ka iya ba kawai ka sauka wani ya hau don a irin wannan tafiyar gwara soja ta dawo ya fi mana sauki wannan shi ne gaskiyar magana a fito a gaya masa ya girgiza ya je. gumi ya karyo masa abinda zai sa kudu da arewa yamma da gabar sakiya ko ina an haɗu ana cewa a fito zanga-zanga kasan bala'i ya kai bala'i a kasar nan abinda kudu yake ji arewa yana ji abinda yamma take ji gabar yana ji abinda sakiya take ji ko ina tana ji ba wani mana yanzu Nijeriya ta zama ruwan zafi duk inda ka sa hannu ka kona kaza ta yi hakan Nijeriya ta riga ta ta ta ta ta tafasa in ruwa ta tafasa akwai inda zaka samu ka sa hannu ka ji dama dama to sai dai in ba tafasa ba to ta riga Nigeria kaf tafasa ba ran nan da zaka fito baka ji ana roƙon ba musamman in ka fito da haske shi bai san cewa hasken ta riga ba ne <laughs> kowa ji yake yi ta saboda haka dada ne haufa shatima haufa wannan abin idan ba za ku iya ba ku nemi ku milka ko ba haka ba kuranci na kare shi ne gaskiyar magana ku bar mu mu samu shinkafa mai sauki mu siya, ku bar mu mu samu masara mai sauki mu ci tuwo ya gagare mu a Nigeria a irin Nigeria tuwo da za mu ci ya gagare mu to wani mulki ne kuma za a yi mana saboda haka mu ba ma goyon zanga-zangan da za a fito a yi kashe-kashe ko a yi wani amma na kuma muna jin yunwa dole mu gaiwa shugaban kasa ta ba lafiya an fahimta zan ko in kana so ka ɗauka in baka so ka ɗauka amma in ta tafasa za ka gane ina aka dosa an fahimta zancen to mu dawo kun ji abin yadda aka yi da abu zarri ko hasatun iza kana mas'ulan fi makanin ya zamanto shugaba a wani wani bugire ko kuwa mas'ulun amma ta tahu shi shugaba ne ga mutanen da suke karkashin sa min amanatin na amana hasatun musamman ma iza kanat amanatu tata'allaqu bi haqqi da'ibi amanan da tara taya da haƙƙin wanda bake da rauni ba shi da na yau balle gobe kamar zancen ko wal miskin na miskini yana faman abin da zai ciye sha wal yatim na maraya wal marid wani ma ba shi da lafiya kuma ga yunwa wata kuma bazaura ce ta rasa abin da za ta ci da 'ya'yanta wa ghairihim da wani waninsu qala anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu kama fina annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu haqiban yana huduba fa qala yace la imana liman la amanata lahu duk mutumin da bashi da amana bashi da addini bashi da imani la imana liman la amanata lahu bashi da imani duk mutumin da ba shi da amana ko malami ne ko ka ne in dai ba shi da amana kar murya ya yaudare ka amana shine addini shine imani abinda aka danka maka ka bayar yadda aka aka samu nauyin da aka ɗaura maka ka sauke shi yadda Allah ya faɗa an fahimci zancen amma ba yadda za a yi kai an ɗaura maka amana ta ilimi kana cutar al'umma cikin musulunci a ji tsoron allah zalunci ba shi da haramin ne kai kuma ta baya kana karba to ya za a yi wani malami sufa ya kama shi sai ya ce ɗansa ya zo ya hau kan wannan kujerar to lokacin da baban yana yana wa'azi kowa an sai yake sauraro wani ma sai gani ya fashe da kuka sai shi yaro da ya hau in yana wa'azin ana dariya ana kowa yana sha'aninsa sai ya ce baba ya eh, shi shi ba abin da bai gane ba ya ce me ya faru in kana wa'azi mutane suna ji abin a jikinsu har suna fashewa da kuka amma ni in yana wa'azi ba mutane ba sa ba kula da ni ya ce to ka je ka gyara kanka abin da kake faɗa din kai ma ba ka kai ka fahimtar ce na malam yusuf shi yasa Allah ya ce atamuruna nasa bil birri wa an anfusakum wa kita a falata a taqilun ka ce na ce ah, zina haramun ne kai kuma kana zuwa kan ah, karwa kallahu ka ce sata haramun ne kar a yi sata kai kai wa'azi kai kuma kana barawo ne zalunci kace ba kyau kaza kaza kaza kai kuma kana zalunci a karan kallon ka gaya kanka gaskiya sha sa Allah ce nasa bilbirri ka umurci mutane su zama nagari kar ku yi sallah ku yi azumi kar ku yi sata kar ku yi kaza kar ku yi hayinci kar ku yi zalunci kai kuma malam inda jikina ya mutu billahi la ilaha illa huwa malam yusuf da na zauna da wani shugaba da bakinsa yake gaya mu ya ce malam yanzu wannan shi shine malanta ya ce bangare kaza na jos ya ce sun karbi miliyan ɗari a hannuna bangaren kaduna sai da ma suka sa wani babba a ƙasa aka zo aka zauna sun karbi miliyan ɗari a hannuna kuma suka fito suka yake ni malam yusuf wannan ka fito ka ce kai malami ne ba a kalle ka da su duk wa'azin da wayan nan suke bai su yana gallon su yan iska ne ba barayi A ah in in ba haka ba zai gaya mun kaga sun cuce shi sun zalunce shi kuma da sunan me da sunan malanta to wannan shine fa malaman mu da kuke ganin da alkebba da waye da kaza da kaza da kaza an barge mu an dangale wando ni abin da ya bani haushi tunda kun karbi miliyan nashi ɗari ba business ne ba ko ba haka ba sai kuka je wani ya baku miliyan ɗari biyu da hamsin kaga yanzu an kwantar da shi ko to a amana ya kamata a yi yusuf a dawo masa da ɗarinsa ko ba haka ba Eh, dangane da eh ciniki nan fata warware ko haka ba ne eh ta tashi me ya faru eh miliyan ɗari da ka bamu nan eh wane ya bamu miliyan ɗari biyu da hamsin saboda haka kai ga naka ko ba haka ba sai a dawo masa da miliyan ɗinsa ɗari ko ba haka ba kaga yanzu ai an yi adalci bayan kun karbi miliyan nashi ɗari ɗari jos da kaduna sannan kuma kuka fito kuka nuna wa duniya shi ba mutumin kirki bane shi mutumin banza ne kar a zabe shi a zabi wane a zabi wane da wane la ilaha illallah muhammadu kuma ka zo wata rana ka hau in bi ka sallah wannan shine magana to yanzu in ma shi wanda aka karbi miliyan ɗinsa dari din, in shi ne ya zama gwamna ko shi ne ya zama shugaban kasa ko shi ne ya zama chairman ko shi yana neman senator ne ya zama senator an karbi miliyan nasa ɗari sai aka sha malin malin aka zo ofis nashi dala wani kallo zai yi musu Malam eh ku banni ni ma akwai wa'azin da za su yi masa kar ya sata? Ba wata aya da zaka ja jawa wannan mutum yayi adalci ko kuma kar ya yi rashin adalci don kai da ka zo wajensa kai tantirin barawo ne kai tantirin azzalimi ne ya baka ka karba shi yasa ka bashi kuriya kuma a matsayinka na malami wanda ka san me hakki ko ba haka ba a matsayin mu kananan nan ba wanda a cikin kashi ɗari watakila ba mu da kashi ɗaya da ya kai nasu na tashi na je wajen shugaban malamai saura ko sati biyu ya rage za a yi zabe na ce ina da bukata muka gama zan fita sai ce ah, a mana e liman e zauna akwai wani candidate na gwamna ya ce zai ga limaman juma'a saboda haka ka zauna sai na ce masa akaraba kallawa na ce eh na ce wallahi ni ba na gani kowane candidate wani malami yana zaune a gefe sai ya ce ai shayi saboda kai kana da kuɗi ne ai wallahi abin da ya gaya mun kenan ya ce ai saboda kai kana da kuɗi ne na ce alhamdulillah sai shi malam ya ce akaraka ka yi hakuri ka zauna ku je ku gan shi na ce to ba damuwa na zauna sai na je Abin kunya da ya faru majewa ba lalle sai na faɗa ba muka je muka zauna da shi muka gan shi aka gama aka yi addu'a muka wase bayan kwana biyu aka kira ni aka ce to aka raka na eh, ga kulle naka ka turo akawun na ce na yafe billahi la ilaha illa huwa abun da na gaya musu na yafe aka ce gwamna yana neman mu wannan kam dole na in je muna karkashinsa kuma ba ma yi wa gwamnati tawaye muka je muka yi ido kudu da gwamna muka yi mitin ya ce to yana da sako guda uku na ɗaya a gaya wa al'umma a yi addu'a Allah ya zaba mana shugaba na gari na biyu a fito a yi zabe lafiya a koma lafiya na wannan duk shawara mai kyau Allah ya saka maka da alheri na uku sai ya faɗi yakuwa ai ba sai an bada ba ana neman a dawo sai na ce to na dawo nan mimbari ranar juma'a na hau na ce mun je mun gana da gwamna gwamna ya bamu sako guda uku ga biyu ɗaya ba hurumi na bane ya ce a yi addu'a Allah ya zaba mana shugaba na gari na ce wannan magana ce mai kyau wanda shugabanmu ya faɗa kowa ya yi ɗa'a Allah ya ce Adu'uni astajib lakum mu fawwala wa Allah al'amarinmu. kuma ya ce a fito lafiya a ji a yi zaɓe lafiya a dawo gida a zauna lafiya kar a yi rikici Allah yana so a zauna lafiya wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum hassa ce Allah ya saka masa ce amma guda ɗaya ce ba hurumi na bane mitubi excellency ce ni bana zabawa wani shugaba ba zan ce a zabi wani ba ba zan ce kar a wani ba ku al'umma ku je ku dubi wanda kuke so ku zaba wanda yusuf ka kai shekara arba'in hamsin sai na gaya maka waya cancanta ka zaba Allah ba kai dabba ba kana da hankali a in kuce kuna so wani kwaliti ne ya kamata shugaba ya zama na ce to yanzu zan karanta muku ga irin kwalitin da ake so na shugaba sai na karanta musu na ce to wannan shine hurumi na yanzu ko ina ba zai shiga kasar nan ba ko ba haka ba ba ruwa na ban ce ai musulun musulun fa ban ce ai fidi ba ruwa na amma ni ma dan adam ne da ranar zabe na je na dongolawa wanda ina gani zai cece ni na zo na yi zamana saboda haka wanda suka zo suka kuma suka ce ai wane su sai da ƙur'ani in ba kudi aka ba su aka ce aiwa ne ɗin ba kuma yau kaga ba ka da abin da za ka gaya masa saboda kan malamai duk wanda suka karbi kudin tsohon nan ba su isa su yi masa nasiha ba karyan banza ne kawai mutum ya gaya maka kai masa wasi babu malamin da zai je ya ga tunubu ya yi masa nasiha dan zai gaya maka inda obasanjo ne ce get out my friend wanne kawai furo mai ka san shi dan dan tasha ne kafin zan je wallahi in Obasanjo jere ko ganin su ma ba zai yi ba to me kudi na na baku kuka zabe ni to ba magana ya kare ba to wannan abin da shine sakon da ya gaya musu kudi na baku ana fahimtar zancen sha sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Eh? ayatul munafik salasa ayoyin munafiki alaman munafiki guda uku iza haddasa kazzaba idan yana zance zai yi karya wai saba wai za tumina hana idan ka amince da shi ka bashi amana zai cuce ka to wannan munafiki ne tantirin munafiki ne a zancen ko Izan ka amintar da shi ka baci shi da kwamishinan na gona zai ci takin gaba daya in ka amince da shi shi ne kace na health duk magungunan zai je ya sayar ya bar marasa lafiya ba magani in ka ce shi ne ministan kaza zai cuce ku in ka bashi gwamna zai cuce ku in ka bashi kansila zai cuce ku in ka bashi commissioner zai cuce ku in ka zama shi ya zama shugaban kasa zai cuce ku in babu ma malalata a kasar nan kamar sanatoci ni har yau har gobe ban san amfanin su a Nigeria ba wallahi ni ban sani ba ni inda zan ba za ba ni shawara a yi kansilin din sanatoci a Nigeria ni zan daga kafan hannu to ni na rasa meye ne amfanin su kudin Nigeria kuma a kashi uku kashi ɗaya duk wajen su yake zuwa to me in sun je me suke yi koma sauran kasashen haka senatoci suke kawai da zarar ka zama senato kawai shi ka kaura ka je ka zauna a abuja wani fa in ya tafi ba zai sake dawo ba sai in taimakon ya kare sai ya sake dawowa bai san halin da al'ummansa suke ciki ba idan aka ba da kuni a zo a yi wani abu a constitution nasu sai su kashe kudin su je yawon duniya da matansu da 'ya'yansu su dawo mu je zuwa dai in dai ba a daina ba al'amari ba zai yi kyau ba an bar can ko to dan girman Allah sai manzo Allah ya ce shi wannan mutumin wa in sama inda zai yi azumi wa sallah yayi sallah wa zama annahu muslimun yayi dauka cewa shi musulmi ne yace munafiki ne wanda in yana magana makaryaci ne yanzu su shewa ne ko wani kofa a Kano sunansa muzugal a wa'azi ma in kaji ana tabka. kai kasar ba malami ba ne idan suka ɗauki alkawari ba sa cikawa idan aka ɗauki amana ba sa cikawa gwamnoninmu haka suke shugaban kasa haka yake sanatoci haka suke rep haka suke kwamishinoni haka suke dukkansu haka suke yanzu lokacin siyasa duk ba su yi mana alkawari ba za mu gyara za mu kawo security za mu kawo wuta za mu yi kaza duk ba su yi ba ina wutan ina gyaran ina security duk babu saboda haka manzo Allah ya ce ayatul munafiq salasa eh? alamomin munafiki guda uku ne iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada ahlaba wa iza tumina hana wa in sama wa Sallah, wa za'ama annahu muslimun ko da zai yi azumi ko da zai yi sallah ko yadda yana takama shi musulmi ne munafiki ne to yanzu da Allah malam Yusuf wa ma za ta ummatu min salatika me al'umma za su amfana da sallarka eh akwai al'umma ba za su amfana da sallar ka ba da Allah dan wusa kawai kana sallar ka baka da amana baka da kirki kai limami ne ko kai shehi ne kai ustazu ne akwai abin da zaka amfani al'umma da shi yawan sallan ka akwai abin da zai amfana sallan da kake yi dan kanka kake ba dan ni kake ba ba dan al'umma kake ba amma idan ka sayar da amana al'umma duk za su amfana in ka faɗi gaskiya al'umma duk za su amfana idan ka cika alkawari al'umma za su amfana shugaba in ka cika alkawari al'umma za su amfana shugaba idan kai faɗi gaskiya al'umma za su amfana shugaba idan amanan da aka baka in ka cika shi al'umma za su amfana shugaban kasa duk sallar ka ba za ka amfani al'umma ba gwamna sallar ka ba za ta amfani al'umma ba gwamna azumin ka ba zai amfani al'umma ba azumin shugaban kasa ba zai amfani al'umma ba azumin ustazu ba zai ba zai amfani al'umma ba sallar su azumin su duk ba zai amfane mu ba amma in suka faɗi gaskiya zai amfane mu in suka yi rike amana zai amfane mu kamar zan ce ko wa kasratu qira'atika yawan alkaratun alqur'aninka akwai abu da zai amfani al'umma da shi ka a kira'anka da wane ne duk zai amfani mutane ba abin da zaka amfanar da mutane amma in ka yi gaskiya ka rike amana zaka amfanar da duk duniya kamar zan ce ko wa buka'ika da yawan kukanka Allahumma alaika bi PDP duk ba a yi a kasan an wuce ba wa ya sa ka ina kukan yanzu Allah karka nuna min zamanin da za a ce ana zalunci ni ba zan iya in yi shehi fa ina ji ya mutu ko ya bar kasa ne ana fahimtar karatu ta duk malam Yusuf kariya ne shasa za iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada ahlaba wa iza tumina ana wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslimun fa huwa munafiq munafiki ne sallar sa kar ya yaudare ka yawan qur'anin sa kar ya daure ka azumin sa duk wannan shirmen banza ne me al'umma za su amfana dan ka daina ci da sha dan kana azumin litinin da alhamis kai kuma kana zaluntar al'umma me amfanin sa me amfanin da al'umma za su yi kana ta biyan kudin hajji kana biyan kudin umra ka je ka dawo wai kana gwamna kai dan a ce ba mutumin kirki ka tafi da kudin haramu mutane suna bani mamaki wallahi ta to in ka je makka me za ka yi ga ya mu ah ka zalunce mu yi da kuɗi ciki ka biya wa mutum biyu uku hudu biyar kuka tafi kuka yi aikin hajji kai ka kai san gurin Allah da ka tafi ba azzalimi bane wa ma rabbuka bi zallamin lil abi kudin haramun ka tafi da shi Allah ya saurare ka shi ya fi maka sauki don wallahi inda ba za ka yi azumin litinin da alhamis ba ba za ka je umra ba kaban zan ko ba za ka je aikin hajji ba ba ka zalunci kowa ba ya fi maka alkhairi da ka zalunci al'umma kana azumin litinin da alhamis ka zo ka gina masallaci a kofar gidanka ka gane ko ka zo ka bar dogon gemu ka dangare wanda wai ka zama ustazu bayan ka ce ka <laughs> ba karama gallahu bayan ka tara duk kudin al'umma ka tafi umra da 'ya'yanka ku je ka dawo hajji ya zo ka je ka dawo wai kai kana gani mutumin kirki ne ya ila to abin Allah ba zai yafe ba shine hakki tsakanin mutum da mutum bilalazi ta sa malam ko kansila ne ka tausaya masa a idan nigeria kam yanzu misali in ka je irin su china ba a can ne gaskiyar yake ba mu ne musulunci yana mu kuma ba gaskiyar eh saboda haka yan uwa daga karshe eh iza kunta تتحمل الأمانة ثم تفرط في حق الضعفاء والمساكين كنا صلى كنا أزمي كنا زوا أيك عمرة كنا كذا كنا أزمي Monday da Thursday ko ba haka ba amma kai kuma ka dauki amana kana cin hakkin raunannu kana cin hakkin miskinai wal a'zamu min zalika abinda yake mafi girma ga wannan idza kana hazal ladzi yatawalla amanata wanda ya dauki wannan waya tawallal mas'ulata mas'uliya ya zulimun nasa yana zaluntar mutane wani abin da muke magana fa zalunta in baka zalunci to kudin ka halal ne kai azumin ranar litinin da alhamis yana da kyau kamar yanzu zance baka zalunta mutane sallan ka da na masallacin da ka gina a kofar gidanka Allah ga naka yana da kyau ka je ka yi umura ka dawo yana da kyau ka yi aikin hajji yana da kyau in kudinka na halal ne amma in dai ka san kudin da ka tara nan ba hakkinka ba ne duk da ciki ka yi bandin-bandin ka yi to ni ina gani wannan sallanka da kake da azuminka da kake ba abin da za su amfanar da kai don aikin banza ne manzo Allah ya ce kun san mufulis suka ce talakan da ba shi da komai manzo Allah ya ce a ba ne mufulis ba mufulis Shi ne mutumin da zai zo da tarin aiki a ranar kiyama amma ya zagi wannan ya cuci wannan ya andami dukiyan wannan ya kwace dukiyan wannan ya kwanta akan dukiyan wannan ya zagi wannan ya cuci wannan za a karbi duk hasanansa su kare zaluncin bai kare ba a dinga ɗaukan wanda a ya zalunta zunubansu a zo ana lafta masa hatta idan hukunci ya kare sai a jefa shi jahannamu to me amfanin zalunci eh ai gwara ka je salamun salamun baka zalunci kowa ba ka huta ka bar zance ko wa yajma'ul mala li nafsihi yana tara dukiya saboda kansa wa yamna'u da'ifa yana hana masu rauni min haqqi haqqin su wa yamna'ul yatima yana hana wa marayu yana karban haraji a hannun maskinai da marasa lafiya wa ya jima kullu zalika li nafsihi yana tara wannan dukiyar gaba daya a kansa fayubansu bi malin musulmina yana wasa da dukiyar al'umma wa yadribu bihi yaminan wa yasaran yana gabar yamma kudu arewa akwai kwanaki shekarun baya ba gwamnoni da na san su suna da jirgin kansu a ina ya samu me zai yi da shi ina zai je ka fahimci zancen ko wa kana ya yakadu yastafidu minhu illa huwa wa hashiyatu baya amfana kowa da wannan dukiyar face kansa da jama'ansa su suke mora family and friend ku ci ku more amma duk wannan daɗin da kaji rana ɗaya za ka manta kamar baka taba baka dandana daɗin ba don manzo Allah yana cewa in an ɗauko mafi talaka na duniya wanda bai taɓa sanin jin daɗi ba in an je an soma shi cikin aljanna aka rina shi dini mai kyau in ya fito in aka ce masa ya taba shan wahala a duniya zai ce koso ɗaya bai taba shan wahala ba in an ɗauko wanda ya ji daɗi zai tafi ingila amerika kullum yana yawo a jirgi yana da gida a amerika a ingila waye kaza ya je saudiya ya je dubai ya zaga ya dawo kaji shinkafa waye ya yi ta morewa motoci na alfarma miliyan ɗari biyu ɗari uku dai ya hau ka gane ko in ya mutu ya tafi lahira Allah to ka dawo ya ce eh sai a sa shi cikin wuta a rina shi rini mai kyau guda ɗaya in aka zaro shi in aka tambaye shi ka taba jin daɗi a duniya zai ce wallahi bai taba jin daɗi a duniya ba duk ya manta wannan shine fa duniya an fahimci zancen ko to bari mu bada kisa guda ɗaya a gurguje sai mu tashi wa kana salawatu rabbi wa salamu alaihi yara fi nafsi annahu shaddada alaihim li ajli an tasira ummatu ala ma yuridu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana sananta musu yana kallon kansa yana sananta wa sabansa li ajli an tasirul ummatu ala ma yuridu saboda al'umma su kasance a yanda yake so lamma arsala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan a lokaci manzo Allah ya aika wani mutum ibnu al wa kana rajulan sahabiyan jalilan mutum ne sahabi mai girma wanzu Allah ya tura shi akan ya je tara dukiyan zakka shugabanni su ji wannan hadisi da suka tafi fakana hayanan ya ci liya kusa sadakatun saura wani lokacin ya tafi ya je karbi a zaka fa yuqa fa yuqa fa lahu ana ce masa sahibul ibul ma abocin nawa ne zaka ka kaza ne in aka cire sai ya ce masa ga wannan guda ɗayan ka rike naka ne na baka wanda kan ba kyauta ba ne? ka gane ko wa hus haza hadiyatun laka wani in kuma ya je garken tumakai sai ya ce masa to nan guda uku na eh mun baka hadiya ka tafi da shi bayan ya karbi zakkan ka gane ko saboda mutum ne mutumin kirki ne mai saukin kai kuma yana sauwaka musu falamma maja ila nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tara zakkan da kyaututtukan da aka bashi sai ya zo wajen manzan Allah fai zama hu min ibil sai gashi nan tare da shi akwai rakuma wal da tumakai ma ako da abin da yake tare da shi wanda aka bashi sadaka kyauta din fakala isa da salam sai manzan Allah ya ce ya bilal ya ce labbaika wa sa'adaika udkhila khazihi fi sadaqata ya naga wasu a ra rakuma da su tumakai da su awakai da wasu eh wayancin da gefe eh, hada su mana gaba daya dan ga wasu diyawa ga kuma wasu a gefe sai manzo ce Bilal tashi hada wayannan da wayannan na'am فلما أراد بلال أن يضمهما إلى إبل صدقتي وضوابها Lokacin da Bilal ya taso zai koro su ya haɗa su a go daya sai shi wannan mutumin yace faka kala la ya rasulullahi yace a'a ya ma'aikin Allah ka gane ko rajulun sarihul fa huwa lam yaksu ba wai yana nufin sata bane inda ai zai sata din ba zai zo da shi wajen shi kawai ai wannan kyauta aka bashi ko ba aka ba hadiya aka ka gane ko da ya zo da shi sai ya ce la kala ya rasulallahi la haza lakum wannan filin nan eh shine naku shine zakka da kasa in je in karbo uhudiya ilayya an bani kyauta ne an basu an bani hadiyar su da naje sai aka bani hadiyar su kyauta aka bani la ilaha illallah zalika tais wannan taurin wa tilkal uz wannan akuyoyin wa tilka shatun wa haza ba'irun hazihi hadaya wannan hadaya ne wasallat ilayya aka bani isha lamma ta'abbat lokacin irin wahalan da na sha irin ijtihadi da na sha irin saukin da na yi wa al'umma shine suka ban kyauta gajiban nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi fushi sun malam ya takallan mahu bai sake ce masa kala ba wa inna ma raƙal mimbar kawai ya hau mimbari liyub isa risalata ila ummatin saboda ya isar da sako har zuwa ga karshen duniya ila ummatin eh, tasma'uha saboda su ji kulluha duk al'umman duniya ila kiyamisa har a kusa kafu yana so ya isar da sako ne su bola tinubu su ji su gwamnoni su ji su shugabanninmu na yau su ji malamanmu su ji eh Allah ya ce fa zakir ai su ma sun manta sun shagala sun karbi dukiyar shugabanni kamar zancen ko kala alayhi salatu wassalam mali rijalun nasta'maluhum minkum ala amalin naj'aluhu waliyan aw amiran aw waziran aw aminan ala albaldiya aw mas'ulan ala almashru'i aw ra'isan li sharqatin mali rijalin nasta'maluhum minkum ala amalin thumma yati ilayya me yake damu wasu mazaje ne za mu sa su aiki za mu sa su shugaba za mu sa su zama gwamna za su zama to senate za su zama shugaban kasa me yake samun mutane za mu sa su aiki idan suka je suka dawo wa ya kulu sai ya ce haza lakum wannan naku ne wa haza uhudiya ya ce wannan kyauta aka bani afala ka ada fi baiti abihi wa ummihi thumma nazara hal yuhda ilayhi am la mutum ya zauna mana a dakin babansa ya zauna mana a gidan jatumarsa ba mu aike sa ba in yana in yana gani za a bashi hadiyar ba sai da muka tura shi ba tukuna aka ce aka bashi motar ba sai da muka tura shi ba to lokacin da gida kana gidan babanka me yasa ba dauka an baka kyautar mota ba ka zama gwamna wani ya dauka mota ya kawo maka ya ce ka hau ko kuma ya je ya dauko maka boil shadda waye kaza ya dauka ya kawo ya baka ya ce ka shiga office da shi wannan ya dauko ya kawo maka ya siya wa matarka mota dan me lokacin da kana gidan babanka da jatumarka ba a kawo maka ba dan me lokacin da baka zama shugaban kasa ba a baka ba dan me lokacin da baka zama gwamna ba a baka ba ta wannan fa shi ne yadda aka tsara addinin musulunci kyauta ma da aka baka manzo Allah ya ce to sai ka miyar. kyauta ya ce to duk wanda muka aike shi ya je Eh, falyatina bi qalilin wa kasiri yazo mana da falyaji'u bi qalilihi wa kasirihi yazo mana da kaɗan ɗinta ko allura ne aka baka ka ka zo mana da shi wa kasirihi ko rakumi aka baka ka zo mana da shi an fahimci zancen nan saboda haka fa in katam Ah, fa inna man katamana muhayitan fama faukahu fa huwa gululun wanda ya boye zare da abin da yake samansa to wannan gulul ne ya ti bihi yawmal kiyamati zai zo da shi a ranar kiyama wallahu jalla wa ala yaqulu wa man yaqulul ya ti ma galla yawmal kiyamati duk wanda ya boye wani abu to a ranar kiyama sai ka zo da shi gidan da ka je kasiya kana gwamna sai ka mai da shi ranar kiyama motocin da ka tara wani gwamna ba a zamfara ne ko inda inda can dauda yake gwamna ina ne ban sani ba zamfara ne ko gwamnan matawalli da ya tashi duk motocin gidan ya tara ya tafi da shi gidansu gidan gwamnan motocin wajen arba'in kuma shi ne minista yanzu na tsaro kamar zancen ko a zamanin sai umaru ya kira sai na mu'awuya da Amurbin as da mu'awiya ya ce to ina so in cire gwamnoni guda biyu a cikinku gwamnan sham da gwamnan misra amma da sharadi guda ɗaya shi shine duk wanda yake so ya zama gwamna a yanzu mu je mu lissafa gidansa guda nawa a duniya nawa a kawun nashi motocinsa na hawa nawa duk filinsa nawa duk za mu lissafa in ji sai na amuru in ka je ka gama tainuwanka na shekara hudu ko takwas idan ka dawo duk abin da muka samu bayan abin da muka irga to za mu kwace shi ba dukiyarka ba ne mu'awiya da amur bin as suka yadda amma khalid ya ce ah, ya umaru ni dan kasuwa ne cikin shekara hudun nan kasuwanci na zai iya ya bunkasa saboda haka kar ya zamanto kasuwanci na ne ya bunkasa in zo a karbi abin da kasuwanci na ya karba saboda haka ne ce ni na hakura ya ce to dillu ana fahimtar zancen amuru da muawiya suka yadda aka je aka lissafa duk kaddarorinsu suna gamawa suna da aka yi lissafi suka gaba abin da ya karu suka ce to jifu jam to yanzu dai girman Allah in za a yi wa gwamnoni haka akwai wanda zai cuci al'umma amma ya za a yi aka ranka da your excellency mun zabe ka gidanka yana lugere yanzu gidanka ya koma a dogere eh? ya aka yi ka mallaki gida a abuja ya aka yi gida ka mallaki gida a dubai ya aka yi motocinka suka zama kaza da kaza ya aka yi akawun eh, eh? Allah akwai bayani a ranar kiyama saboda haka wannan abu dan kankani shi sa Allah yake cewa ya insanu ma darraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawaka fa abdalaka zibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi yalamuna ma taf'alun innal labrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal din saboda haka 'yan uwa wannan ad-dunya mata'ul qalil wannan duniya rayuwa ce kankanwa kar ya dure ya rudar da kai manzala ya ga ibnu umara kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil saboda haka wannan duniyar da kana gani kamar tana yaudarar ka kana tara dukiya ko ta wace hali ran da aka zo aka ce ka zo ka yi bayani a kanta billahi la ilaha illa da ka gwammace tun da ka zo duniya baka mallaki anini ba da maza Allah ya ce wa ifu qara'ul mu'minina za mu shiga aljanna tare da ni da talakawan muminai saboda haka daga karshe muna gaya wa kasa kasa ba daɗi shugabanni da gwamnoni kusan nayi dan dan adam billahi zila ilaha illa huwa idan ka takura shi ya fi dabba rashin hankali ba a so amma na kuma a tashin hankalin duka ɗan adam a duniya shi babu da baya so kamar yunwa in ka addabi dan adam da yunwa malam mutane ne ba su yi karatu ba ne ba. manzo Allah fa cewa yayi alfakuru dana min al-kufri talauci tana kusa da kafirci ma'ana fa idan dan adam talauci in yayi talauci zai iya ya bujurewa ubangijinsa zai iya ya wa ubangijinsa zai iya ya wa Allah idan talauci ya kai talauci to ko ayu kai shugaban kasa dole idan ka dabe mu da talauci in waya dole mu bujire maka gwamnoni idan ba ku kashe mana yunwa ba dole mu bijire muku ba abin da za ku yi mana a duniya ba lafira za mu je ku ba mu aljanna ba ba mu ce ku ba mu shinkafa kyauta ba ba mu ce ku ba mu kaza kyauta ba ba mu ce ku ba mu mai kyauta ba a'a mu samu cikin sauki mu samu cikin sauki wannan shine kadai abin da muke da masara da muke siyan sa naira dubu goma goma sha biyar ya kai dubu ɗari ka ce shugaban kasa mai maka da'a kar ka yarda da wannan yaudara ne shinkafan da muna siyan sa dubu ishirin ya koma dubu casa'in da biyar dubu tamanin da biyar ka ce za a yi maka da'a wane da'a za mu yi maka mai ya fi karfi mu kai a nigeria sana'a mafi araha mafi sauki a duniya ba kamar kwayan gwari ka gane ko yanzu nan in ka zo ka ce min sana'a kai nema zan baka dubu biyar ka je ka nemi bayro na na na na ka hada kayan dubu biyar ya ishe ka sana'a tumatur na dubu daya tattarugu na dubu daya ka ganye albasa wa duk saka kasa ka fita in yanzu duk yadda yake a watanni kaɗan ba in kai baya ba in ma shago kake da shi na wajen kaci masa in kana da dubu ɗari in ka je da dubu ɗari bypass sai ka zo da cikin kayan ne na fim albasan dubu goma sha biyar ko ishirin kamar zancen ko shi tattase bai wuce dubu goma ba tumatur bai wuce dubu goma ba su ah, kubewa bai wuce dubu biyu dubu uku ba buhun nashi din su a ah, me sunan su alayyafin waye in ka siya na dubu hudu biyar da wuri tili za a dauka a ka zo ka kasa shi kana kana faɗi <laughs> kai mai arziki ne amma tattasai kawai ya koma dubu ɗari tarugu ya koma dubu ɗari albasa yana neman dubu sittin saba'in kayan gwari ma in baka da miliyan ɗaya ba za ka yi shi ba a wannan kasan malam ka ce maka jagaba dalla kai ba jagaba ba ne gera malam wani jagaba kuma kana je kana kana jamu kana kai mu halaka kana so ka kashe mu ina jagaba ba jagaba jagaba ka fito Nigeria suna jin yunwa shine magana ta gaskiya kuma babu gefe duk Nigeria ne muna jin yunwa gwada mu anan fa wani gurin shekaran jiya na shiga aski Me aski ya ce wallahi kanwarsa a garinsu ya ce masa inyamuri ne ya ce su fa wake kwa ya ce mu kam a nan dubu biyu uku ne ya ce zan tura maka kudi ka siya mun ya tura dubu goma aka siya masa dubu uku da ɗari biyar ne ko dubu ya in ya muri ba zai fita ba ya baye rabe ba zai fita ba su suka fi kowa jin jiki malu <laughs> shanu ya koma miliyan daya miliyan daya da wani abu shi ka san baye rabe kuma in bai ci naman ba ba zai zauna ba kaga kowa da inda Allah yake kama shi ayi kamar ce ko to ya za a zauna lafiya zaman lafiya malam mu ji cikin mu ya koshi in mun koshi mun yadda ku yi duk satan da za ku yi dan mun san inda za mu je a warware zancen aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil